الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة الحسنى للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين ina mai roƙon Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu wata'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai to yau Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu laraba inda muke karanta wannan littafi mai albarka min hajjul muslim a inda muke tattauna al'amuran da suka jibinci gado yau alhamis kenan yau laraba kenan na goma ga watan jimada ula ko goma yau na shekara ta 1435 hijiriya wanda ta yi daidai da sha ɗaya ga watan uku na shekara ta dubu sha biyu ga watan uku shekara ta dubu biyu da goma sha hudu miladiya ina jin za mu tashi almadatu sadisatu ne ko? na'am darasi na kusan shida shida Filhajab, filhajab, abinda ake kiran hajab shine wato wani ya shamike wani wani ya rufe wani ya hana shi gado daga wannan kalma aka samo hijab saboda hijab mace in ta sashi ta rufe jikinta to alhajab nan, a cikin masu gado da muka lissafa maza kaza mata kaza duk lokacin da suka haɗu haka gaba ɗaya waɗanda muka lissafa ba a lokaci ɗaya suke gado ba ba lokaci ɗaya suke gado ba ina fata an gane ko akwai wanda yake a hana wani ya rufe wani ya hana shi akwai kuma wanda zai saukar da kai daga kaso mai yawa ya turo ka zuwa kaso ɗan kaɗan ya rage ka ya rage ka ya hana ka auki samun wani abu mai auki to shine za mu yi a nan aka ce almadasu sadisatu wato darasi na shida fil hajab akan alhajab wato rufe abin ka rika miƙowa kawai fasin fasin ka rika miƙowa wani kawai ya tura an yace alhaj eh, ta'arifuhu menene hajab Ya ce ta'arifuhu ma'anan hajab definition kenan alhajab huwa alman'u alman'u min kulli mu duba shine wani ya zo ya hana wani gado gaba ɗaya ya hana shi samun ko sisi aumin ba'abihi ko kuma ya hana ka samun wani shashi ya tura ka zuwa ga wani shashi da yake ƙasa da wannan ina fata an gada kana murna za ka samu dubu ɗari da zai sai ya tura ka ya ce tafi can inda za ka samu dubu ashirin ta dalili na da bana nan ne za ka samu dubu ɗari da yanzu da nake nan ashirin za ka samu ko kuma da bana nan za ka yi gado yanzu tunda ina nan ko sisi ba za a baka ba ina fata an gane don ba yanda za a yi ga ɗa ga jikan mamaci ga ɗan mamaci jika ya samu ko ba haka ba ɗa zai kwashe duka ya bashi kwashe duka ya bashi ya ce alhajabu din nan ismani ya kasu kashi biyu akwai hajabun na ƙafi hajabu na tawaye mutum da ragan mutum wal muradu bihi abinda ake nufi da shi naqlul warisi wato ka ɗauke mai gado min fardin aksara daga kaso mai yawa ila fardin aƙalla zuwa kaso ɗan kaɗan da yake ƙasa da wannan aw min fardin ila ta'asibin ko ya ɗauke shi daga samun wato shiya wato kaso da Allah ya ce a bayar ka ɗauke shi daga nan ka ce ya jira can tukuna sai an gama rabon gado in ya samu daga baya alhamdulillah in bai samu baya ya karkaɗe rigan shi ya tafi awil ak ko kuma vice versa wannan mutum yana cikin masu ta'asibi masu kwashewa duka sai wani dalili ya hana yanzu kwashewan a mai da shi cikin masu samun kaso waɗannan 1 over 2 ɗin nan 1 over 3 duk waɗannan shine farm au min ta'asibin ila fardin shine ai min ta'asibin mutum a ta da shi daga mai kwasa duka a mai da shi ciki waɗanda za su samu kaso ne kawai wallazina yahjubuna waɗanda suke in suna nan za su rufe ghairahum su hajaba nuksani daga kaso mai yawa zuwa ɗan kaɗan waɗanda suke wannan aikin masu saukar da mutum daga rabo mai yawa zuwa kaɗan aka ce sittatu anfarin mutum shida ne mutum shida ne na farko al'ibnu ɗan mutum ɗan mamaci wabnul ibni da jikan mamaci wa in zala da jika jika jika a yi ta tafiya har ƙasa ɗa da jika da jikan jika da duk abin da ya shafi jikoki ɗa namiji fayahujibani zauci idan suka haɗu da miji za su tura mijin nan daga rabi zuwa ina zuwa ina mun yi shi a can ba zuwa one quarter yes zuwa one quarter ina fata yanzu mace mace ce ta rasu barbata da ɗa kwata-kwata a rayuwanta muka ce nawa mijinta zai samu Ha, in kuka manta waɗancan na baya ba za ku za ku riƙa cewa yanzu kuma da ta mutu ta bar ɗan da ta haifafa very good kaga ta dalilin ɗan nan ya hana mijin wannan matan samun rabi yanzu ya tura shi zuwa ga kasa da rabi shine rabin rabi ina fata an gane ma haka nan da matan nan za ta mutu ta bar mijinta da jikanta ɗanɗanta miji. ɗan baya nan amma jikan ne kawai zai stepin menene a matsayin ɗa shi ma zai hana mijin wannan matan samun rabin nan ya tura shi zuwa ga Ƙasa da rabi ina fata an gane haka nan wa zaujatu minar rubu ila sumuni haka nan ma vice versa a can bayan muka ce da miji zai mutu bai da kowane ɗa a duniya sai ya bar matan shi matan shi nawa ne matan za ta gada kwata to da ya mutu ya bar mata da ɗa ɗan zai tura matan daga 1 over 4 one over rabin rabi kaga kwata a yafi yawa inda babu ɗa amma samun ɗan nan da aka yi yanzu sai ya ƙara raganta kuma zuwa ga rabin rabin kwata ne one over eight ina fata an gane wal abu yawa yanzu mun ji ɗa aikin ɗa kenan hakanan wal aba ɗa zai hana baban shi waljadda da kakan shi a inda ba baban shi ko kaka namiji shi ke mai gurbin uba a inda babu uba to ɗa ne a mutum ne ya rasu sai ya bar mahaifin shi kawai a duniya bai da ɗa kwata-kwata mahaifin nan nashi na zai samu no yana cikin mai kwasa duka Eh? na'am eh yana cikin masu kwasa yanzu idan ya bar misali matan shi da mahaifin shi matan abinda za a yi kawai za a bata nawa muka sani 1 over 1 over 4 1 over 4 shi kuma uba ya tsaya sai ya kwashe abun da ya rage yana cikin masu kwasa duka yana cikin masu daukan shiyas yana cikin kuma masu kwasan dukkan dukiya ina fata an gane dama alakanka da matanka idan mutum ya rasu bai da kowa a duniya sai matan shi da abin nan ita mata kullum in dai babu ɗa da aka haifa babu ɗa babu ishu da shi mijin da ya rasu dama mun san shi is entitled ta ɗauki one quarter to yanzu ɗa ne yake hana ta samun one quarter ya mai da ita 1 over 8 to amma yanzu ba ɗan mai hana ta wani amma akwai uba to uba ya ai eh, uban ɗan da ya rasu suna cikin masu kwasan duka ita tana da shiyan da Allah ya bata 1 over 4 tana tana cire mata wancan sai uba ya zo ya ya kwasa shi ba za a ce nawa ne shi yanka ba a'a shi mai kwasa ne duka ina fata an gane ko a inda ba uba inda kakan ne sai ya stafin a matsayin uba to yanzu samun ɗa mutum ne ya rasu sai ya bar mahaifinsa a duniya bai da mata bai bar mata ba bai bar uwa ba bai bar ɗa ba bai bai kowa a duniya sai mahaifinsa nawa zai ɗauka very good duka kaga ta'asibi kenan ta'asibi to can kawai ma malam sai gada wannan rasuwan da aka yi kawai ma malam sai gaɗa to yanzu ɗan sai ya hana uban kwasa duka sai ya pushin nashi zuwa ga nawa 1 over 6 dama uba yana da shiya 1 over 6 ina fata an gane ko ko kuma ya ɗauki dobul ɗin in an bashi da mace ko kuma ya kwasa gaba to yanzu ɗahe ya ɓata masa lamari eh. ya ce baba ba za a kwashe duka ba ina nan ina fata an gane yawa ko ka kwashe miliyan ɗarin nan je ka a baka 1 over 6 na miliyan ɗari 1 over 6 ina fata an gane kaga ya tura shi daga kwasa duka zuwa ga shiya 1 over 6 ina fata ana gane wannan to ɗa yana wannan ayyukan ko jika ɗa da jika da jikan jika da jikan jikan jika duk wannan jerin gwanon mazan ko da an je can kasa jika na ɗari yakan taso ya yi safin matsayin ɗa idan uba ya rasu aikinsu ɗaya ne ɗa da jika mu je wajen albintu kyamace kyamace dama mun ce mutum shida ne ko suke wannan aikin to mun ji ɓangaren ɗa da jika yanzu kyamace ita kyamace in mutum ya mutu ya batta wa tahjibu bintal ibini eh yan mutum ya rasu ya rasu akwai jikar akwai jikar mutumin mamacin ga ya ga jikarsa ya definitely za ta shafe jika ina jika za ta abin nan bintul ibni bi naqliha minan nisfi ila sudus ko ba aka ba da mutum ya mutu kwata-kwata sai ya bar ya bar jikashi a duniya ba wanda yake da shi sai jika shi amma mu rika tuna jikan nan fa wanda take gado shine yar 'da ko dan dan mutum namiji yar ya ko dan 'ya da ta aure a wani ita fa mata ba sa gado duk inda muka ce jika to wanda ya fito daga tsatson dan mutum namiji ba dan mutum mace yar mutum mace ba yanzu mutum ya mutu kwata-kwata ba wanda zai gaje shi a duniya sai jikar shi yar dan shi da ya daɗe da rasuwa ita za ta gaji kakanta ko yawa nawa za ta samu duk inda mace ta kaɗaita nawa take samu half half ina fata an gane ko to yanzu wannan mutuwan da aka yi sai mutum ya bar ga jikar ga yashi ta cikin shi ya mun san tana da half to ita kuma sai ta ɗauki 1 over 6 domin da babu yar da jikan ce kawai da za ta ɗauki half kasance ya yanzu tana nan sai ta tura wancan ta gangara zuwa masu ɗaukan 1 over 6 ina fata an gane masu daukan 1 over 6 dama shi shiya din mace kenan ko ta dauki half ko ta dauki 1 over 6 suna nan sai wa bintayil ibni eh yaya wa bintayil ibni bi naqlihima min ath-thuluthayn ila sudus haka nan ya haka nan ya bintayil ibni wato mutum ya mutu ya bar kyamaci sannan kuma ya bar jikoki mata guda biyu fa in kanu aksara min zalika fahum shuraka'u fi sulus ko mun san mace mace idan ɗaya aka bari a duniya tana ɗaukan half ne amma inda suka kai biyu and above suna ɗaukan 2 over 3 ne 2 over 3 to yanzu sai mutum ya mutu ya bar jikokinsa mata guda biyu da kuma yashi ta cikin shi da ba yar nan za su samu 2 over 3 ne waɗannan yanzu kasance yar ta zo sai ta hana su samun 2 over 3 sai ta mai da su 1 over 6 kun ga an ƙara an rage su an rage su ne shi ne to ya tana wannan ta hana jika sannan kuma da mata biyu eh, eh, jika ɗaya da kuma jikoki biyu an above ta tura jika mace zuwa ga daga rabi zuwa ga ɗaya bisa shida ta tura su in suna da yawa daga ɗaya biyu bisa uku zuwa ga ɗaya bisa shida wal ukta shaqiqati aw abi mutum ne ya rasu bai da kowa a duniya mai gadon shi sai kanwanshi da suke uwa ɗaya uba ɗaya ko kuma ƙanwar shi ko yashi da suke uba ɗaya kawai nawa za ta samu haf ne duk inda aka mutu aka bar mace ce kawai guda ɗaya haf ne kawai in namiji ne duka zai ɗauka duk inda aka ambaci an mutu an bar mace a duniya guda ɗaya kawai arebi ne ku rika gane ba sai kai dogon calculation ya ne ya ne ba a'a in namiji ne shi kwasa zai duka in ɗa namiji aka bari in kuma mace ce ba ta ɗaukan gaba ɗaya a ce ta yi daidai da yadda namiji zai ɗauka kullum tana half ɗin abin da namiji ya ɗauka to mutum ne ya mutu sai ya bar ƙanwarsa da suke uwa ɗaya uba ɗaya a duniya ko ƙanwarsa ko yarsa da suke uba ɗaya kawai babu wanda yake da su sai wannan yarinyar ko wanda suke uba ɗaya uwa ɗaya ko wanda suke uba ɗaya kawai da nawa za ta ɗauka rabi ko to sai ya mutu ya bar ga ƙanwarsa uwa ɗaya uba ɗaya ga ƴar cikinsa kaga ƴar cikinsa yanzu sai ta hana wannan kanwarsa samun half ɗin nan sai ta tura ta zuwa ga one over six. yawa yanda, eh, eh, yanda ta hana wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya ƙanwar mamaci uwa ɗaya uba ɗaya daga samun rabin nan zuwa one over six, haka nan ma za ta inda wanda suke uba ɗaya ne kawai kanwace da suke uba ɗaya same method mun gane wannan to haka nan ma shaƙiƙatai ne can kanwace guda ɗaya nan kuma inda kannai biyu mutum ya bari mata ko yayu biyu uwa ɗaya uba ɗaya da suke uwa ɗaya uba ɗaya ko da suke uba ɗaya kawai mun san duk inda mata biyu suka haɗu an above suna ɗaukan two over three ne to yanzu sai ga ga yar wannan mutumin ta bullo sai ta hana su daukan 2 over 3 to 1 over 6 the same yawa sai mu je a uh, washaƙiƙatai ne auli abin binakliha minas sulusai ne ila ta'asib ok a abun ya bambanta anan idan mutum ya mutu ya bar ya yi mata guda biyu ina fata an gane ko ya yi mata guda biyu ko kuma kannai guda biyu wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya mun san suna ɗaukan 2 over 2 over 3 ne so banda half da 2 over 3 to yanzu idan aka samu ya ya gata nan an bar ya bar mamaci ya bar kannan shi mata biyu ko sama da haka wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya to yanzu su ba su da wani kaso a nan sai su jira sai su jira abinda ita ta ɗauka sai sauran su tafi su tafi da shi su je su rarraba a tsakaninsu ila ta'asib ne sai su zamanto masu kwasa duka ne hakanan wa zauja ya ya mace muka ce idan da mace za ta mutu ba ta da komai ba ta da ɗa mijinta zai ɗauki rabin dukiyanta ko ba haka ba to yanzu sai aka samu matan nan da ta rasu tana da ƴa. bi mana ta mutu ta bar mijinta da ƴa mace da ƴa mace ina fata an gane ko bi naqlihi minan nisfi ita ma tana hana mijin nan samun rabi ta mai da shi kasa da rabin nan shine 1 over 4 kun ga namiji ma haka yayi da namiji ma haka ya hana miji ko ba haka ba samu daga rabi ya tura shi zuwa ga 1 quarter haka nan mace yanda muka ce a can baya inda mijinta zai mutu ba abinda ba su da ɗa a tsakaninsu mijin nan bai da ɗa za ta ɗauki mun san mai nawa wankwata rabin rabi to yanzu sai ga ƙya sai ƙyan ta hana ta samun wankwata ta tura ta zuwa one over eight kaga ta rige ta ta rige ta wa zaujata bi naqliha min ar-rubu'i ila thumuni idan mutum ya mutu ya bar mahaifiyar kawai a duniya babu ɗa babu wani a duniya mahaifiyarshi shi za a ba ta nawa one third haka za a ba mahaifiyar mutum kashi uku a ɗaya bisa ukun dukiya to sai wannan mutuwan da aka yi sai mutum ya mutu ya bar mahaifiyarshi da yashi ta cikin shi sai ta hana mahaifiyar nan samun one over three ɗin nan sai ta tura ta zuwa 1 over 6 wal'aba wal jadda uba ko kaka mutum ya mutu ya bar uba wannan mamacin da ya mutu sai ya bar uba ko kakan shi bai da waɗansu a duniya bai da wani a duniya sai mahaifin shi mahaifin zai kwashe dukkan dukiyan ko ba haka ba in kaka ne namiji shi ma zai kwashe dukkan duniyan Eh, dukiyan shi kuma wannan Mr. B da ya rasu sai ya bar baban nashi mahaifin nashi amma da yashi ba zai wawure dukiyan gaba daya to sai ta hana shi wawure dukiyan gaba daya ta tura shi zuwa one over six, zuwa one over six kun ga ai ba daɗi ta tura shi da yawa ko rabi ko kwata ko two over three ko ko eh sai one over shi ne kasa ai to abinda ya za ta yi wa baba kenan abinda ya za ta yi wa baba kenan to kun san a can farko muka ce kafin ka zamanto cikin masu gado sai an yi screening ɗinka an tabbatar baka kashe wanda zaka gada ba to wani yakan kashe idan ya ga yar nan ita za ta wawure waɗannan miliyoyin shi kuma a tura shi ma malam irin wannan haika ga shaidan ya shiga kawai a kauda wancan kawai kauda ta kawai ta nan shaidan ke shigowa sai ya yi wa ya kawo mutum tunani ya kashe kawai kashe wani kawai ai abin aka yi da annabi musa kenan a zamanin annabi musa alaihi salam waɗansu magadan ne shi ƙanin eh, eh, ƙani ne ya kashe ɗan yayansa yayan mai dukiya ne matuƙa to bai da wani yaro sai wannan yaron shi kuma ƙanin babban yaron kenan yana hararin inda fa ba wannan yaron shine shine zai kwasa duka gara ma da ake mace mamacin ya bari yayan nashi in ta ɗauki haf ko ba haka ba shi sai ya zo ya kwashe sauran ta'asiban to amma sai ya ga a duniyan nan wanda wannan mutumin yayan nan nashi zai mutu ya bari mai ɗimbin dukiyan nan ga shanu ga gonaki ga dukiya shi ne kanin shi da ɗan nan nashi to ya gada ai zai bulokin ɗin shi to sai ya kashe ɗan ya kashe ɗan saboda ya mamaye dukkan dukiyan yayan shi shi ne aka a wannan yayi ta jifa ma wannan wannan yayi ta jifa wannan aka kai kis din gaba annabi Musa ce inna allaha ya'murukum an tasbahu baqara ku je in kuna so ku gano wanda ya kisan nan tunda wannan ya liƙa ma wannan wannan ya liƙa ma wannan ai ta zargin juna an ɓata dangi to da suka je kes ɗin gaba annabi Musa ya ce to naji abin da ya shiga tsakanin ku amma inna Allah ya amurukum an tasbahu bakara Allah ya umarce ku kuje ku yanka saniya na aka arta arta bu da su wajen yanka saniya da kyar dai da aka yanka din ya ce qalu dribuhu bi ba'dihha ku ɗauki wani ɓangare shashe na naman saniyan ku je ku daki yaron aka kawo yaron aka karu? kowa zai zo ya shaida aka kwantar da yaron akan tebur ko yana ganin shi nadribuhu bi ba'dha kadhalika yuhi Allahu al-mauta la'allakum tattaqun eh wa yurikum ayatihi Allah ce ku dauki wani shashe na tsokan insaniyan eh, da kuka yanka din ku zo ku rika dukan yaron da shi Allah zai farfado da shi ya da masa da rai kuma ya nuna wanda ya kashe shi din haka aka yi aka kawo yaro aka yanka sa aka ɗauki nama aka yi ta dukan shi aka ta ana bibbige shi ana bibbige shi can yaro sai aka ga yana motsi yana motsi kawai ya tashi ma mala ya miki annabi musa ya ce man qatalaka wa ya kashe ka yace hadha haza wallazi qatalani yace li liya akuza sarwati babbana ne wani ya kashe domin ya gaji dukiyan da babana zai bar mu haka aka uwar ta garzayo a guji wayo Allah ya lori aka ce kai koma ki tsaya daga can zai koma ne ba ya taso bane to bayan wannan din Allah a cikin wannan kissar a cikin wannan aikin Allah ya ce to nayi shi ne asali domin in nuna muku na ne Allah ina iya tada matacce ba wahala gara wannan masai da aka yanka sadi aka yi ta dukan shi da ita kunne kawai mutum ya tashi fa idahum bisahira fa inna ma hiya zajaratun wahida tsawa ɗaya ne kai zance ku tashi fa bi sahira ya ga mutane kai sun tashi a doron ƙasa wani yace hura kahon da jibrilu zai israfilu zai a tashi din yace abinda ƙahon yake faɗa ya hal izamul baliya واللهوم المتفتتة وكذا إن الله يأمركن an تقمنا ya kasusuwan da suka rididdige ya tsokan da ya riɓe Allah ya umurce ku ku tashi sai ka ga gaba ɗaya mutum ya tashi Allah ya buga misali a cikin suratul baqara ko ba haka ba inda ya abun eh, eh, a cikin suratul baqara ayoyi uku ne suka zo wurare uku ne Allah ya nuna yadda yake da yake tada mamaci shine wannan da muka faɗa inna Allah ya amurkum an tazbahu baqaratan sai ta aukan ladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urusha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu mi'ata amin thumma ba'athahu qala kam labista qala labista yawman aw ba'da qala bal labista mi'ata amin fanzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna wanzur ila himarika walinaj'alaka ayatan lin-nas wanzur ila al-izami kayfa nunshizuha thumma naksuha lahman falamma ta bayyana qala alamu anna allaha ala kulli shay a gaban shi aka halicci jakin jakin shi da ya riɓe shekara ɗari da ya mutu wani ne ya wuce wata alƙarya haka yana tafiya a kissar kenan sai ya ga wani gari gaba ɗaya Allah ya halaka su kawai gaba ɗaya yana tafiya ɗan jakin shi katak da ɗan guzurin shi yana ya kalli ya kalli ya kalli shi kaci kai ta za a Allah ya iya tada waɗannan gobe kiyama a take sai Allah ya kashe shi ya zauna a nan ma malan shekara ɗari jakin ya riɓe shi ma ya riɓe tsutsa ta yaji wannan tsoka tsutsa ta yaji wancan angulu ya ɗauki wannan eh, kura ta fisji wannan dai kowanne ya zo ya yaji naman na ya tafi shi kenan ga ɗan abin shan shi a gefe kawai ya eh, can bayan shekara ɗari Allah ya ta da shi ta yaushe ka zauna nan ce ɗazu ɗazu ne na wuce nan da jaki ɗazu da safi ne na wuce nan da jaki ga shi da yamma na gani nan yanzu ka sai to shekara ɗari ta yi a nan ya ka duba ɗan abin shan kaɗin nan ko tsami bai yi ba ko canja abin shan ka da ka ɗan ɗaya riko na ka bai lalace ba je ka sha ka ji ya ji shi garau aka ce ina jaki bai ga jaki bai ce to bari ka ga yadda za mu haɗa ma jakinka kawai ka ce jaki tashi kawai sai ya ga wani kashi yana tasowa daga can wulwul wata dabba ta haɗe kashin ta yage shi ta shan da shi aka ga wannan kashi yana bullowa ta nan wanke na bullowa ta nan wanne na bullowa ta nan kawai ka kap kap kap kap kap kap kap kap kap haka kawai yanda abin nan din nan ma kai ga skeleton ya haɗu ina fata an gane skeleton ya haɗu sai ga nama ma fiat wannan fiat fiat fiat ya manne kawai kai ya ga abin na kai ga jaki ya tashi ya irin ihun nan watakila, ka san haka jaki yake amma wannan ba a mace ihun ba amma na san ɗabi'an jaki ne shi ya sa na faɗa in ya tashi ya motsa ya kaji ya tsana maka ihu amma ayan ba ta faɗa ba so a takaice ya ga a gaban shi yanda aka tada jaki kagari kuma ya miƙa wuya sai aya ta uku daga wannan shafin zuwa can kuma wa iz qala ibrahimu rabbi arini kaifa tuhil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakhuz arba'atan min at-tayr fasurhunna thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna jiza thumma du'uhunna ya'tinaka sa'yan annabi ibrahim yace Allah ina so ka nuna mu yanda kake ta da matacce ah annabi ibrahim har yanzu baka yi imani ni Allah yace wallahi na yadda amma irin in kara natsuwa din nan ne yace to ɗauko tsuntsaye daban-daban daban-daban tsuntsaye different varieties ka zo ka kwaɓa su a turmi ka daka su ka daka su gaba ɗaya su zamanto tona masu cakudu a cakuɗa su a cakuɗa sannan ka yanko su ka yi mulmule hudu haka ka ajiye ɗaya a wannan dutsen ɗaya a wannan dutsen ɗaya a wannan dutsen ɗaya ka koma can ka kira tsuntsu na farko tunda ka san tsuntsayen je ka can misali ka ce belbela ki zo sai ya ga yadda kashi yake fita daga wannan curi hudun fata yana fita yana haduwa kawai sai ga skeleton hega nama yana haduwa hega kawai gashin belbela kawai bel belbela ya zo ta tsaya na ya ce kira tsuntsu na gaba duka Allah ya nuna masa fizikali. to kaga irin waɗannan abubuwan duka Allah yana yin su don ya nuna makafiri ko mai shakkan cewa don an kona ka yadda indiya suke yi an kona ka an je an shekar da tekun to kan a tekun kamar yadda wani ya yi kafin ma zuwan musulmi zuwan musulunci kai zuwan annabi sassala yadda ya kissanta mana shi kuma mutum ne mai yawan sabon allah bai taba aikata alheri ba sabon allah sai ya ce kai yana jin kunya ya mutu ya gamu da allah ya bar wasiya in na mutu a kona ni bayan an kona na zaman eh, eh, toka a ɗebi tokar a je tsakiyar teku a sheƙar da ita eh, ta bi iska kawai can kawai kafin ka je kwabo Allah ya ta da shi kawai ya tashi ya ce to ga kafa fa turja una kenan ya ce ya wannan abin da kai akan ba zan iya ta ya ce wallahi Allah na san za ka iya ta amma da ta wace fuska zan kalle ka ina jin kunyan gamuwa da kai a irin halin da na rayu a kai Allah ce na yafe maka ina fata an gane ko to a takaicen takaicewa ke sa kake ganin al'amarin gado al'amarin gado mai rabon gado ya biyan da Allah ya faɗa sai mai tsoron Allah hakanan su ma wanda za a raba musu ɗin wanda zai nuna babu son zuciya abinda aka raba wallah sai masu tsoron Allah ma yawanci za ka samu ba a bin ƙa'ida to a taƙaice dai ya ya ta wa mahaifi ko ta yi masa abin nan kawai ta tura shi can to haka nan ma da kaka ne sai ya ta tura shi daga wa wurin dukiyan gaba ɗaya zuwa ga ɗaya ga bisa shida da bintu za ta yi kenan mun yi na ummu ko wal jadu jadbi na gami tasiri ta'asibi ila sudus fardan Wala ولهم الباقي تعصيبا إن كان هناك باق to ku duba ita yarinyan yanzu a uba da shi aka mutu aka bari da ya mace muka ce za ta hana uban ya ɗebi dukiyan gaba ɗaya ko ba haka ba za ta tura shi zuwa 1 over 6 ita ta ɗauki nawa da muka sani ta ɗauki half akwai abin da zai rage to sai uba kuma ya zagayo ya kwashe nan ya ɗiba da far da shiya nan kuma ya zo cikin a matsayin shi na mai kwasa duka ya kwasa e, haka dama haka suke nan ya kwasa da shiya yana cikin wanda za su ɗauka da shiya wanda ƙur'ani ya ambata sannan yana cikin wanda masu kwashe dukkan sauran dukiya sai ya ɗauka da abin nan in ta ɗauki rabin ya ɗauki 1 ah, over 6 sannan kuma abin da ya rage sai ya na'am eh, alhiqul fara'iza, ila ahliha hafama, baqiya fali aula rajulin zakar Allah ce ku danganta gado ga duk wanda Allah ya ce a bawa abin da ya rage wanda ya cancanta shine namiji shine zai zo ya kwashe abin da ya rage ko da an yi rabon da shi wani abu ya rage kuma sai ya zo ya kwashe abu shi to mun ji wannan ko yanzu can ɗa ne da ya ko wanda suke level ɗaya su ne suke wannan yanzu he mu zo kuma jika jikanya bintul ibni jika jika ita kuma abin da take yi wa hajibu man tahtaha min banatil ibni ina fata an gane ko wato jika jika ta farko ita kuma za ta hana ‘ya'yan jika da suke ƙasa da ita ai tana sama da su to ita kuma za ta hana waɗancan gado wata jibu man tahtaha min banatil ibni haithu la mu'assiba lahunna amma fa inda babu namiji min akhin ko kuma ɗan uwa au ibnin ko ɗa au ibni Amin ko dan Bappa musawid lahunna fi daraja wanda suke level daya wanda level daya ina fata an gane ko wannan shi a sai kuma fatan qulul wahidata minan nisfi ila sudus idan misali jika tana nan sannan yar jika tana nan wacce ce a sama ita ce jika to ita jika za ta samu haf da yar jika aka bari a rayuwanta gaba ɗaya da haf za ta samu amma bin akwai jika da take sama da ita wannan kuma yar jika wanda take ƙasa da ita a level ko ba haka ba to in ta ɗauki haf wannan to za ta tura wannan inda ita ɗaya ne haf za ta samu amma yanzu ya hana ta samu haf zuwa ga 1 over 6 to haka nan ga jika sai ta bar wato ‘ya'yan jika guda biyu mata ‘ya'yan jika guda biyu mata ko sama da haka inda su kaɗai ne za su samu 2 over 3 ne tunzubin da akwai jika da take sama da su tunzu sai ta hana su ɗaukan 2 over 3 ɗin nan eh, ila sudu sai ta mai da su 1 over 6 na fata ana ganewa وتعجب الأخت أخت أخت الشقيقة abin minan nisi, ila إلى idan mutum ya rasu ya bar ƙanwashi uwa ɗaya uba ɗaya ko kuma ƙanwashi ko yashi wanda suke uba ɗaya kawai ya musu ya barta kuma ya bar jikashi wannan kannan shi ne direct wancan kuma ba yashi ba amma jikashi ce to abinda jikan za ta yi a nan ita jika sai ta ɗauki nawa 1 over 2 half kenan to su kuma waɗancan yanzu sai su ne za su kwashe sauran suna cikin ah, mu'asibai kawai sai su kwashe sauran kaga misali ta hana su samun half ta tura su zuwa ga kwashe ta'afi, kwashe dukiyan duka wa shakika taini auli abin mina sulusaini mutum ne ya mutu ya bar kannan shi mata ko yayun shi mata biyu and above ina fata an gane ko wanda inda su ne ya bari a rayuwarsu kai za su ɗauki 2 over nawa 2 over 3 to yanzu sai ya bar su guda biyu and above kuma ya bar jika shiga ta nan to sai jikar ta hana su samun 2 over 3 din nan sai ta mai da su cikin masu kwasan abin da ya rage. kwasa kawai za su yi wata jubu eh, zauja wa zaujata wal umma wal aba wal jadda ala nauhi ma ina fata an gane ko yanda ya a can ta hana uba kwashe dukiya gaba daya ta tura shi zuwa ga rabi a zuwa ga masu kwasa duka ko a ta hana shi kwasa duka zuwa ga 1 over 6 ba mun faɗi yarinya tana haka ba gaskiya ta ciki tana hana uba kwashe dukiya duka sai ta tura shi zuwa 1 over 6 tana hana uwa daukan 1 over 3 zuwa 2 eh, zuwa 1 over 6 haka nan ma tana hana miji ya gaji rabin dukiyan matan shi ko ba haka ba ta tura shi zuwa 1 quarter haka nan tana hana mata gadon dukiyan mijinta one quarter ta tura shi zuwa one over eight to jika ma tana haka duka yanda can ya ta yi to haka na ma jika tana wannan aiki to mun ji ɗa namiji da jika da jikan jika har zuwa ƙasa ya mace da yar jika eh, da, jika da jikan jika mace har ƙasa sai uh, jika ta nan yanzu na ukunsu na hudunsu na hudu kenan shine al-akhwanu fa yan uwa mutum ne ya mutu ya bar kannai maza da mata gaba ɗayansu an above mutulakan yan uwa maza da mata idan suka haɗu mutum ne ya rasu wannan mr a ya rasu ba wanda ya bari a duniya sai mahaifiyar shi nawa shari'a take a bata 1 over 3 kashi ukun dukiyan za a raba dukiyan uku a ɗauki kashi ɗaya a bata to yanzu wannan mr b da ya rasu sai ya bar mahaifiyar shi da ƙannan shi mamacin maza da mata ratata ga nan to abinda za su yi sai su hana uwa ta samu one over fitiri domin tana samun wannan inda ita kaɗai ne yanzu tun da su sun zo to shikenan ya hajubani al'umma bi naqliha min as ila as-sudus sai su kora uwa daga 1 over 3 zuwa 1 over 6 yawwa shine rabin shi ko alhamdulillah to al-ukhtu shaqiqatu al-wahida ita ko tahjubul ukhta li abin bi naqliha min an-nisfi ila as-sudus idza lam yakun ma'aha akhun li abin tawassibuhu al ukhtain li abin binakliha mr a ne ya rasu sai ya bar kanwashi ko yashi amma da suke uba ɗaya kawai ita ce kadai a duniya da ya mutu ya bari na za ta samu half mace in ita aka bari a duniya ba kowa half ne ya ce ɗanwa ce ya ce menene su half ne duk inda ya take duk mace ina fata banda su uwa mun mun faɗi waɗanda suke gadan haf a can ku duba asabun sabon nisfi dan dan kwaya bugo mana waɗansu takardu Allah saka masa da alheri yayi nashi kokari wanda zai ƙara za a dan bashi kawai a rarraba ɗaya a can ɗaya a can sai a je a yi photocopy ku duba masu gadon haf mutum biyar ne mun faɗe su a can ina fata an gane ko wannan da ya rasu ya bar yar uwar shi ya shi ko kanwar shi duk inda aka ce yar uwa yana daukan ya ko kanwa duk inda aka ce dan uwa yana daukan yawa shi ne to sai ya bar kanwar shi yar uwar shi wanda suke uba daya kawai a duniya shi yayan za ta dauki rabin dukiya Mr. A kenan yadda aka yi nashi rabon sai aka samu Mr. B shi kuma ya rasu sai ya bar ga kanwar shi wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya ga kuma ɗaya kanwar shi yarwar da suke uba ɗaya kawai sai suka haɗu to a nan kun ga yanzu a can ita wanda suke uba ɗaya kawai a wancan rabon ta ɗauki haf nan kuma da yake akwai kanwar shi da suke uwa ɗaya uba ɗaya uwar shi sai ta hana wancan samun haf ita ya ta ɗauki haf sai ta tura wancan ta samu nawa ta samu one over ina fata an gane ko amma da sharaɗi fa ita wancan kanwar ba su biyu ba ne ko kuma ba namiji ba namiji a tare da ita ina fata an gane idza lam yakun ma'aha akhul li abin shi kuma idan akwai wancan to za su kwashe abin da ya rage ne kawai babu wani shiya ita wannan in ta ɗauki haf sai a ce ku ku kwashe abin da ya rage sai su je su yi apply din li zakari mislu hazil unsaini namiji kai sai yayi doubling ɗinta wal ukhtaini li abin bi naqliha min ath ila sudus min ath ila sudus wannan rasuwan da aka yi mutum ne ya rasu sai ya bar kannan shi mata ko yan uwan shi mata biyu and above nawa za su samu two over three. haka nan in mace ɗaya ce half in biyu ne and above two over three to yanzu wannan mr b yanzu da ya rasu sai ya bar ƙannan shi mata biyu and above amma da ƙanwar shi eh, eh, da ƙanwar shi wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya can kuma yan uwan shi wanda suke uba ɗaya kawai mata ne amma biyu ne and above to shine sai wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya ɗin nan sai ta hana su samun 2 over 3 ɗin nan ta dalilin ta sai ta tura su zuwa 1 over 6 over 6 idan lam yakun amma da sharaɗi su ma can a babu ɗa namiji a tare idan akwai ɗa namiji a tare da su waɗancan da suke uba ɗaya kawai yanzu ba zance wai su samu shiya zancen 2 over 6 ko 1 over 6 bai taso ba ke ki ɗauka kawai ki ba mu abin da ya rage duka yanzu ba za su ɗauka da sunan shiya ba za su ɗauka a matsayin masu wawura waye favorin nasu suka yi wawura namijin da babu shi shiya za su ɗauka an gane wannan shi ne sai mu je ok al'ukta shi ake mun gama wannan to kun ga wannan wato shi wannan wanda ake transfer daga mai yawa zuwa ɗan kaɗan yanzu kuma wannan step number two wanda ma za su hana mutum gadon nema kwata-kwata ina fata an gane yanzu a iya kamo waɗannan ɗin daka waɗannan daka ɗa yawa ɗa da ɗan ɗan ɗan ɗan ɗa ga suna har su sauka ya da ƙyar ɗa jika jika mace mace har a sauka sai wace ce a'a sai jika yanzu mu bar su kawai haka ta ya jika namiji da jika mace sai sai mu je sai al'akwani fa aksar sisters daga biyu and above sai mu je kuma uktu shaqiqa yar abin eh, kanwa uwa ɗaya uba ɗaya wannan su ne suke wannan aikin su ne waɗannan al'ibnu ibnul ibni al'ibintul ibni al'akwani al'uktu shaƙiƙa sai mu je sai wace ce kuma sai al'akwani li'ab yanzu na biyun za mu iya yin shi yana da sauƙi ne zai hana kowa kawai in ɗana nan in ɗa namiji na nan kanwa na yawa to shine al-ibnu in ɗa yana nan ya rufe jika ko ya rufe ƴar jika namiji da jika mace ya rufe kannai da yayu gaba ɗaya yawa idan idan yayanka miloniya ne ya mutu yana da kamfan da duke kun kuma kannan shiga kunan ratata idan ya bar ɗa namiji to ba mai matsawa wajen ka ce yayana ne menene ni ne ne hidiman dukiyar nan ko sisi baka da shi sai da Allah ce wa idza hadara alqismata ulul quba farzuqu min idan ka zo dan ganin yanda za a yi rabon aka ce to ba laifi a dan a dan manna maka wani eh alhamdulillah na mallaki wannan na baka tv can kawai an <laughs> kana son tv shikenan ko ko dauki wancan mota kawai a matsayin kyauta kawai yawa ko kuma ya mutu ya bar ɗa namiji da ya mace shikenan ba mai matsowa sai a zo a raba dukiyan uku kawai a ce namiji ya dauki kashi biyu ita ta dauki daya ko kuma da kuka zo dan kallon kuna kallon yadda ake roƙa ka ake to sai an gaba roƙa wani eh na baka wannan motar ga ki dinta wani eh na baka gida kaza wani na baka kaza wani wannan kuma a matsayin kyauta Allah ya ce idan yan uwa suka zo kallon gado ana raba suna haɗe yawo ana raba suna haɗe kar ka raba cas miliyoyi kai nan ka tara ma makullan mota kai nan Allah ya ce a dan yayyafa musu a dan yayyafa wani kanin mahaifin naka shi yayi ta hidima ma dukiyar dukiyar yayana ne shine aka bari a can a fafa shine yake menene tun kan island shine yake wa yayan shi clearance duk waɗannan ayyuka ta dalilin tara dukiyan nan da ku kuka samu a yau kanin wannan mahaifinku da ya rasu ne yi ta soglin akai ko ba haka ba to duk da cewa ko sisi ba su mallaka ta gado ba irin wannan sai a ɗan yayyafa musu a gala su ma irin yadda suka yi wa dukiyan hidima amma in kar in suka hana karkace waɗannan matsiyata sun cuce ni Allah ya isa ban yafi ba zai karɓo ba ne a ba zan karɓo kamar ni ne ban baka dubu ɗaya ba kai kamar Allah ya isa ina ba zai karɓo ba wata ila ma ya zago ya faɗa kanka Allah ubangi ya rufa asiri to za mu dai dakata a nan saboda shi gadon yana bukata abu step by step gobe yau mu yi waɗanda suke shamake mutum su hana shi samun mai yawa zuwa ɗan kaɗan to in Allah ya tsawaita rayuwar gobe inda ma za su rufe mutum ne kwata-kwata zancen ɗan kaɗan ɗin ma bai taso ba to Allah raya mu salamu alaikum